na nasaloka sahatuwar ikwata wasu na aka laifuwar da bil kadar allahumma inna nasaloka sahatuwar ikwata wasu na aka laifuwar da bil kadar allahumma dukkanin zila hawa ijana wa yin kasura ra'ayina wadda uku ilmuna wa amaluna irtakar na ila rahamati fa nasaloka ya kadiyar umur wa ya shafiyar su duk كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب الصعيد ومن فتنة القبور ومن دعوات الصبور يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على الموت وقربتي والقبر وغمتي والصراط وزلتي ويوم القيامة وروعتي اللهم هون علينا سكرات الموت وغمراتي اللهم ختم لنا بخير وجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم قلنا من ظل المعصية إلى عز طاعة اللهم أعزنا بطاعة ولا تذلنا بالمعصية اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وارسلنا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخذ الصدور يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu muna nan suratul baqara aya ta 80 da hudu muka kwana shekaran jiya nan za mu dora da izinin Allah insha Allah wa iza kaza na mika ka ku tuna bani Isra'ila lokacin da muka rike alƙawarin la tusquna dima'akum kada ku rika zubar da nan ku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma kada ku rika hitar da kawunan ku daga gidajen ku wato wasu su ba taimaka ma wasu don a koyi wasu daga gidajensu sun karatun sannan kun kai hurici kun yarda wa an tunta shahadu na kuma ku kuna shaida kun yarda da wannan ko kai hurici ka ce kun yarda da wannan uh, umarni da muka ba ku a kwana a tashi sun ma an tun ha'ula'i sannan ga ku ya ku waɗanga mutane ta katuluna an fusa ku ga ku kuna kashe kawunan ku da kanku wato abin na ausu suna haɗa kai da bani ƙwaraiza su kuma kazarar suna haɗa kai da banun nadi yahudawa suna haɗa kai da su sai waɗanda su izama waɗanda abokansu sai su kai su dora ya ƙasu kuna kashe jama'a daga cikin ku wata kula zo na farita min kumin diyarihin kuma kuna hidda wasu daga cikin min diyarihin daga gidajensu ta zaharuna alaihim bil ism wal udwan kuna taimakon junanku akan su da ism wato da zunubi wal ne, da kuma ketar haddin shari'a wato bisa ga zalunci wa in ya tuku asara idan bayi suka zo maku an ka kamo su an ka tawo da suwa sai tufa duhun ku sai ku an so su ku ce mun ji kunya a ce ɗan uwanmu na an ka kama alhali wa huwa muharramu alaiku ya alhali hishe su da kun kai daga gidajen su haramun na an haramta muku ya haka a bato nuna da kitab yanzu ko kana imani da sashen abinda littafin Allah ya faɗi wato sashen hukunci wata kuburu na da ku kafirce masashe don me kuka yi haka nan ya kuka imani da sashen hukunci ko kafirce ma sashen hukunci wanda ya haka na yayi laifi ba ma jaza'u ya faru zalika ko. babu abinda a sakamakon wanda ka haka nan cikin ku illa khizyun sai dai a kasan tashi bil hayatid dunya cikin rayuwar duniya do wanda ka alƙawari yana sabawa sakamako ne kasance da walakanci wannan kunga shine abinda kasan nan tamu muke fama da shi da malamai da almajirai da 'yan kasuwa da masu kuɗi ana ta alkawari ana sabawa ana ta alkawari ana sabawa kuma Allah ya ce wanda ka yi alkawari ya saba ba ma jaza'u man yafa'alu inda minkum illa ba babu abin da sakamakon wanda ka yi haka cikin ku ya alkawari ya saba sai kaskanci shi da yadda a tare da shi illa zai fil hayatid duniya cikin rayuwar duniya wa yawmal qiyama kuma bayan an walakanta shi rayuwar duniya ranar kiyama yuraduna a dawo da su ila ashaddil azabi zuwa ga azaba wadda an mai tsanani wato ranar kiyama sai a dawo da su ga azaba mai tsanani saboda ka in kun yi alkawari ku rika cikawa kowane irin alkawari mutane suka ɗauka irin alkawari mutane suka ɗauka, to su cika alkawari ba a so a yi alkawari a saba kuna gani ko malamai duk malamin da ka alƙawari ya saba za ku gan shi cikin walaƙanci a koyaushe cikin ƙasƙanci da walaƙanci banda suka da munahici babu abin da iya rage gare su to ba wani abu ke kawo wannan ba duk tsaya da talauci shi ka kawo irin waɗannan abubuwa to wannan kuma ƙasƙanci na kuma da gangan Allah ka kawo shi ga waɗanda ke saba alƙawari da sun yin shi ulaikan ladina shahawul ad dunya waɗanda da ka ya alqawli su saba su ne waɗanda suka zabi rayuwar duniya bil akhirah sun ka ba da lahira saboda haka wanda ko duniya bar duniya bayan ya bar lahira bayan ya santa ya zabi duniya bayan ya sani to fala yukhaffafu anhum al ba a sauƙaƙa musu azaba wala yunsaruna kun ba a taimako su saboda haka kowa yadda kan mutane su gane haɗarin da a cikin saba alkawari idan aka yi shi idan ana alkawari ana sabawa akwai tsantsanci da walakanci shi ka biyowa baya don haka a rika cika alkawari idan aka kulla shi wala gada ake na musar kitaba, kuma lalle mun ba annabi musa alaihi salatu wassalamu littahi wa kafaina min ba'dihi bi rusul mun biyo baya ne da manzanni bayan wucewa Musa mun ka biyo baya ne da manzani. wa na Isa na Maryam albayyinati mun ba Isa dan dan Maryam mu'jiza na wa ayyadana na huduru ne qudus kuma mun ka karfafa shi da ruhi mai tsalki, wato Jibrilu yana tahiya tare da Annabi Isa inda duk ya tafi afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum shin ku dan me koyo shi manzo ya zo muku da abin da zukatan ku ba ta so me yasa ku koyo shi manzo ya zo muku da abin da zukatan ku ba ta so istakabartum sai ku yi girman kai fa fariqan kadzabtum wasu manzanni da ba ku iya Allah bai ba ku nasara kai da jikinsu ba sai ku kashe ku karyata su wa fariqan taqtuluna wasu manzanni da kun ka samu ikon kai da jikinsu sai ku kashe su to dan me kuka yi haka shi mutum da ka gane ko malami na ko almajiri ka gane da alkawari yana saba to ya hatara da shi ko da dare ko da rana ka ka yarda da shi idan bai samu ikon kashe ka ba karyata ka zai yi amma babu yadda za ka samu zaman lahiya da shi duk mutumin da ka ga ya ɗauki wannan alama ta alkawari ya saba kowane na kallon shi da irin wannan to akwai haɗari ga rayuwa ta ka yi hattara da a. ba ba mutuna arziki na ba wa qalu sai suka ce na gulfun ai zukatan mu da take wato zukatan tarihi ne abin nan da kaka wadi ayoyin nan da kaka ja da hadisai ba ta shiga cikin zukatan Allah ya ce ban zukatan su ba ruhina ba la'anahumullahu Allah da ya la'ane su da ya ɗebe musu albarka bi kufurihim saboda kafirci domin kafirci yana sa zuciyar mutum ta ruhi in an haɗa mai alheri bai ganewa kafirci yana sa haka da ƙalilan ma yi uminuna masu imani cikinsu ba su da yawa a dai ci gaba da ta yi a haka nan ba za su yi imani wadda aka nufi ba ai wala ja a hun kitabun min indillah ai haƙiƙa littafi ya zo musu daga wurin Allah littafin at-taura musaddiqun lima bayna ma'alimamu wanda yake gazgantawa ga abin da aka tare da su na littafin injila ya zo musu yana gazgantawa limamu aho ga littafin da aka tare da su na attawa wa kana min qabli yastarfihuna ala alladhina kafaru sun kasance can harko suna neman buɗe akan kahirai suna cewa Allah muna roƙonka ka ba mu nasara tana cewa Allah muna roƙonka ka ba mu nasara wato ka taimaka mana Allah muna roƙonka da annabin nan da zai zo tawassulin mushrikai kenan muna roƙonka da annabin nan da zai zo nan gaba ka ba mu nasara akan waɗanda mushrikai kun ga wannan ya nuna kenan wato sun san da manzon zai zo har suna tawassuli da shi amma falan ma ja'ahum ma lokacin da abin da sun ka sani ya zo musu manzon nan da sun ka sani da ya zo musu saboda baka hasa da su kafaru bi sai suka ce mai kun san ita hasada mugun ciwo na a mutum in hasada ta shige shi za ka faɗi gaskiya ya san gaskiya ta ce ba ita ta ba saboda haka hasada mugun ciwo ne Allah ya ce fala'anatullahi ala to la'ana Allah ta tabbata ga wannan nan kayayyaki kun ga ya ce ala kafirina bil alif wallah wato da kahiran nan da an sani la'ana Allah ta tabbata da su ita hasada mugun ciwo ne ko ya addu'a Allah ya ta ku da hasada mutum yana ganin abin da ka amfani ne saboda hasada ya kauce mai yace don in yayi kamar ya taimakewa ne kenan sai shi kokari ya bar abin da ya sani kuma ya san amfani na gare shi to ita hasada mugun ciwo na haka nan na take da albarka sunayenka Allah ka kare mu daga hasada ka yi sheta daga cikin zukatanmu don albarka sunayenka ba don mu ba bai sama sharau bihi an fusahu su wannan abin da suka sai da rayuwarsu da shi tir da abin da suka sai da kawunan su da shi Abin da suka ce da kawunan su da shi shine an yi kafuru da ma Shi shine su abin abinda Allah ya saukar bagayen an yi Allah min fadali abinda yasa don ɗaya hasada an yi Allah min fadali Allah ya saukar da falala min fadali daga cikin falala ce alamun ya sha'o ga wanda ya ga dama min ibadi daga cikin bayi ne mutane wato ba kowane mutum adda tunani ba wani kawai in yadda Allah ya yi maka ni'ima sai ya kama kiyayya da kai don ɗai Allah ya saukar da falala dai gare ka don shi ai ya kamata ya zama kaza ba kai ka kamata ba to wannan shi ne sharrin hasada to ita kuma hasada babu wanda taka cutawa kamar mai ita domin duk da ta taso wa mutum sai zuciya ce ta gurɓata idan ta gurɓata kwarai sai rashin lahiya ya kama shi kun ga kowa bai taba shi ba shi na kawa kai ne azaba da kai wannan sharrin hasada kenan sai ta roƙon Allah ya raba mu da hasada hasada ita ce ta watsu tsakanin jama'a yau kana zaune tare da mutum sai Allah ya ɗaukaka ka sai ka ya kama gaba da kai kana zaune tare da mutum sai Allah ya ɗaukaka ƙannanka sai Allah sai ya kama gaba da kai Allah ya ɗaukaka ɗiyanka sai ya kama gaba da kai shi ni baya tunana Allah na ya ba su ya yi ƙoƙari ya nema ga Allah shi ma ya ba shi a sai ciwon ya kama shi sai ka ga wani ya kama gaba da kai ba kai mai komi ba saboda hasara, Allah ya ni'imta ka ko ya ni'imta wani naka wanda shi ba haka nan ya kaso ba to Allah ya ce da wannan hasada tasu fa ba'u bi gadadin sun dawo da fushi cikin zukatansu ala gadadin bisa ga hushin Allah ga zukatansu suna fushi saboda daukaka da Allah ya ba wasu suna fushi da wannan cikin zukatarsu shi kuma Allah yana fushi da su don sun yi fushi da hukunci ne wale kafiri na azabun muhina kuma waɗanda hasada suka kai su ga kafirci kahirai suna da azabun muhina azaba mai walakanci wanda hasada su ta kai su ga aikata kafirci to suna da azabun muhina azaba mai walakanci saboda haka kullum ka roƙi Allah ya raba ka da hasada sai ka zanna lahiya abinda Allah ya baka sai ka ci wanda bai baka ba sai ka yi hankuri wanda ka daya ba wani baka hushi ka bai baci to sai ka daɗe lahiya na ga jikinka don duk abin ka taɓa zuciya yana taɓa jiki hasada zuciya ta ka zuciya ta ka gurɓatawa nan da nan jinin mutum ya gurɓace sai ka ji an ce bai da lahiya hasada kenan da Allah ya kare mu daga hasada za ki da lahum in an kace musu aminu ma anzalallahu kai ku ba hasada Sun imani da abinda Allah ya saukar ba Allah ya saukar da wannan littafi ba dan me kuka cewa babu shi ƙarya na don hasada kalu sai ce ba mu imani da shi nominu ma unzila alaina mu muna imani da littafin mu kawai na attaura da an ka saukan muna shi dai muka imani da shi wa na bima a hudu abin da ba littafin su ba sun kafirce mai alhali abin nan da suka kafirce ma huwa alhaqu shi gaskiya ne musaddiqa mai gaggantawa limama a hunga littafin da aka tare da su to ba mu yadda cewa kun yi imani da littafin da aka sauka muku ba ƙarya kuke yi idan kun ci kun yi imani da littafin da an ka sauka muku nomi da zama unzila alaina kamar da kun ka wani furkace ce musu to fa lima taqatuluna anbiya Allah kabar tun tunda kun imani da littafin da aka sauka muku can harko mista kun ka kashe annabawan Allah can harko ai littafin ko ya ce a gagganta su a imani su ni da kuma a kashe su in kun ce kun imani da littafin in mu'mini na in kun zan masu imani da littafin to dan me kun ka kashe waɗanda ya ce a girmama saboda haka ƙaryar ku ta sha ƙarya ba ku yi imani da littafin da aka saukar da ku ba ba ku yi imani da wanda aka saukar ga wasu ba ai wala qad akum Musa bil bayyinati annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu me yasa kun ka bar shi kun ka sai zuwa bautar dan maraki so mattakhassu min ijla sannan kun ka riki dan maraki a min bauta nan ba da bayan tayyib Musa ya karbo littafi daga Allah wa antum zalimuna kuna azzalumai ai kun san cewa Allah an kace a bauta ne kai ku ga bauta dan maraki kun ka bauta Allah in kun zama su gaskiya Wani da karna ne ta kafin kuma ku tuna sadda muka rike alƙawari gare ku na cewa ku karbi littafin a taura ku yi aiki da shi wa rafa'ana fawqa ku madura mun ka dauka ta dutse mara da saman kanku muka ce muku ku zo ma ate na kun kowace ku karbi littafin nan da muka ba ku da ƙarfi wasu mu kuma ku saurara abin da muke gaya muku kun ka tsayarda kun ka je gazgantawa kalu sai suka ce sami'na mun ji abin da ka faɗi wa asaina mun saba ma umarninka mun ji abin da ka faɗi mun saba ma umarninka wa ushrabu fi qulubihim al-ijla an ka cudanya bautar ɗan maraƙi cikin zukatansu da kuhurihim saboda kafircinsu an ka cuɗaya jininsu da bautar ɗan maraƙi Kulka ce bisa ma ya mura kun bi kun, tun da kun ce muminai kuke amma kuna bauta wa ɗan maraƙi to wanga imani naku daga umarcin ku ku bauta ma wani wanda ba Allah ba ke cir da wannan imani in kun ce muminai na in dai muminan kuke imanin da ka bada umarni a bauta ma wani wanda ba Allah ba wannan imani tun da shi ba imanin kwarai na ba imanin kwarai baya ba da umarni a bauta ma wani wanda ba Allah ba duk wanda ka bauta ma wani wanda ba Allah ba ya ce mumini na to imani ne ba imanin kwarai na ba a aka ce dan me kuka yi suka ce domin su adda lahira kuma ba mai shiga aljanna in ba su ba yahudawa suka ce su aya aljanna nasara ma suka ce su aya aljanna Allah ya ce to kulka ce in kanan lakum darul akhirah in dai kun tabbata gidan lahira na kuna aljanna kenan inda Allah wurin Allah kana ta kan kudai mun dinan nasi banda sauran mutane in dai kun tabbata ku adda lahira banda sauran mutane to wata mannawul mautu to ku yi burin mutuwa don ku kai ga gidan nan da kun tabbata na kuna don lahira duwa da ta lalace in dai ta yi kyau ta duniya to ku yi burin ku mutu in sadiki ne idan masu gaskiya kuku saboda duk abin da ya sa kuka ganin muna gudun mutuwa don ba mu san abin da mun ka aje can ba shi na muka gudun mutuwa to su sun ce sun tabbata gidan lahira nasu na sai Allah ya ce kun gudun mutuwa don duk da lahira ta kasance ta duniya in dai eh, eh, mutum ya samu lahira duk da take ta duniya to ku yi burin mutuwa in da sadiqina in kun zama masu gaskiya walan ya tamannahu abadan Allah ya ce ai abadan ba za su yi burin mutuwa ba ai sun san magana ɗaya ta suka suna cewa su adda lahira ai sun san ba su adda ita ba walan ya tamannahu abadan ba su burin mutuwa har abada da ma kaddamar aidiyar saboda mugun abin da sun ka sa hannunsu ta gabatar ai sun san sharrin da sun ka gabatar kuma sun sani kowa ya mutu sai an saka mai da abin da ya aikata wallahu alimun bil zalimin Allah ya sa azabu Allah masani na da mutane azabu saboda ka ku daina zalunci duk abin da kuke ku rika tana abin da kun ka gane zalunci na ku bari Allah wa masani na da azzalumai inda duk suke Allah ya san su wala tajidannahum aharasan nasi ala hayati kuma wallahi su wadangar ka wade su adda lahira za ka same su sun yi kowa kwaɗayin rayuwar duniya ko mai kyawu ko wadda ba su da kyau ko mai daɗi ko wadda ba su da daɗi za ka same su sun yi kowa burin rayuwar duniya saboda aikin da suka aikata sun san baya da kyawu kuma sun san da sun mutu abinda za su haɗa cikin haɗari na, ya yi haɗarin da suke cikin nan duniya wa min a ashraku sun ma hi mushrikai rayuwa don su mushrikai ba su ma yadda akwai kiyama ba to su sun san akwai ta amma kuma sun san abin da sun kai bai da kyau da sun mutu sun kace can kashi za su sun sani ya wadda ahadon ɗaya da gaske al-yahudu wanda kare yana burin lauyi amaru alfa sanate inda yana yiwa a bashi rayuwa shekarar dubu bai mutu ba don dai rayuwa ko da daɗi ko babu daɗi ya san dai duwa da azabar duniya take ta yi sauƙi bisa ga azabar lahira saboda haka suna burin da yana yiwa ko babu daɗi dai su rayu shekara dubu nan duniya alfasar na to Allah ya ce to kuma ya rayu shekara dubu wa ma huwa bai maza hajji mina azabu an yi amara ko an raya shi raya wannan ba ta nisan ta shiga azaba ko an raya shi shekara dubu wallahu basirun bima ya'maluna Allah mai gani na da abin da suke aikatawa duk abin da aka aikatawa Allah yana gani abin da aka yi boye da wanda aka yi bayyane wanda aka yi da dare da wanda aka yi da rana wanda aka yi cikin jama'a da wanda aka yi wajen jama'a wanda aka yi kasuwa da wanda aka yi makaranta da wanda aka yi masallaci duka babu abin da Allah bai sani ba ku ji tsoron Allah ku riƙa yin abin da ya kamata ku yi ku ji tsoron Allah ku riƙa barin abin da ya kamata ku bari wallahu basirun bima ta'malu Allah mai gani na da abin da kuke aikatawa ko ce sai aka eh, da aka matsa musu da wa'azi sai suka ce abin da ya saba mu imani da Muhammadu jibrilu ka kawo mai sako jibrilu aduwana jibrilu makiyin mana mu ko tun da jibrilu ka kawo wa mu ba mu an sa abin da duk jibril ya taho da shi Allah ya ce faɗi su jiya kun ka ce man kana aduwan da jibrila duk wanda ya zama ki ga jibril to kai ya kashe shi fa innahu nazzalahu ala qalbika jibril shi ya saukar da qur'ani ga zuciyarka amma da izinin Allah da izinin Allah ya saukar musaddiqan lima bayna yadayhi kuma shi littafin nan yana gaskantawa ga littafin da aka gabani ne wa huda kuma shi wannan littafin shari'a ne wa bushra kuma wannan littafin bushara ne lil mu'minina ga mu'minai kai man kana duwan lillahi duk wanda ya zama kiyan Allah wa mala'ikati maki mala'ikun Allah wa rusuli maki manzana Allah wa jibril maki jibril wa mika'ila maki mika'il to wannan makiyan Allah ne wa inna Allah aduwwul lil kafirin haqiqa Allah yana da kahirai duk wanda ya zama haka to makiyan Allah ne kuma kahiri na duk wanda ya ce bai son masoyan Allah saboda ya yi abin da Allah ya tashi to Allah bai so ne duk abin da kuke yi ku rika lura da mutumin da duk za ku yi kiyayya da shi ku rika lura ni ya kai in dai aikin Allah ya kai saboda Allah to na hane ku ku bahu shi da shi don kana haushi da shi da Allah ta kawo shi don Allah ya tashi kuma shi ya yi kai ba kai ba adda kai da shi Allah ku guda Allah shi yace ayi kuma kai ta ki kuma ka dawo kana fushi da mai yi to fa inna Allah aduwwul lil kafirin wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin lalle man saukar da ayoyi bayyanannu ga yake ya manzo Allah dan da kuma sun ka gaba sai nasara ba sai suka ce to ba a saukar mai aya wanda muka gane shi manzo na ba kuma Allah yace ce a wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin lalle hakika mun saukar da ayoyi bayananu gare ka wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun ba mai kafirce mu ayoyin nan ko sai fasikai lalle mun saukar da ayoyi bayananu gare ka kun ba mai kafirce mu ayoyin nan sai mutane fasikai aw kullama ahadu ahadan shin su kullum sun kai alƙawari ba su cikawa kullun sun kai alƙawari ba su cikawa matsala ta taso an zaunar da su an yi sulhu an yi alkawari kuma sai su koma su ta da alkawari a kullama ahadu ahadan shi su koyaushe sun kai alkawari na da hu fariqun minhu wasu jama'a cikin sai su yi da alkawarin su cikawa bala aka tsaro wallahi nuna a amma hiyaran su ma ba su imani da alkawarin ba wannan dabi'un yahudawa ne yin alkawari ana sabawa ku lura jama'a da abin da kuke yi duk alƙawarin da ka yi ka cika shi in ka ji ba ka iyawa daga sad an haka ba ka iyawa da to yi ka waɗi ka ce ba ni iyawa ko aiki an ka ɗauke ka wani wuri an ka faɗa ma sharuɗa ga lokacin shigowa ga lokacin hita to kakka da yi sharaɗi ka so ma aiki to in ka ji ba ka iyawa ce aikin nan ba ka iya shi ka aji ka hiyarta. ya haka zanna ka taho yau gobe ba ka taho ba yau ka tai cikin lokaci gobe ka ƙitawa cikin lokaci da gangan wannan ɗabi'u na na yahudawa kuma da kun ga Allah ya maishe su to wanda duka ɗabi'unsu yana iya zama irin haka ba Allah ya kare mu Walan ma walamma ja'ahum rasulun lokacin da manzo ya zo musu min indillah daga wuri Allah bayan sun yi alƙawari to ga manzo ne ya zo dukkan lima ma'ahum yana mai gazganta littafan da tare da su musaddiqan lima ma'ahum yana gazganta littafan da tare da su nabada fariqu min alladhina utu kitaba kitaballahi wasu jama'a cikin ahlul kitabi sai suka je wanda kitaballahi hukuncin Allah alƙawarin da ya kamata suka sai sun kaje wanda shi can bayan su gaba ɗai wara a buhurin bayan su ka nahu na alamuna kamar ba san da wannan alƙawari wani ka tana da alƙawarin da mun kai lokacin shiga aiki iri kaza an yi alƙawari da mu za mu zo lokaci kaza za mu ta lokaci kaza sai ka ga ya aiki ya je har da littafin wara a duhurin alƙawarin ya je wa shi can bayan su da annahu la alamuna kamar ba su san da wannan alƙawari ba duk da an tuna musu kamar ba su sani ba wannan duka ɗabi'una na yahudawa ba ɗabi'un kwarai na ba shi yasa kuka ga matsalolin da kwa gani cikin kasar nan ta sun yawa a tun daga 'yan kasuwa duk alƙawarin da suka yi da gwamnati game da kasuwanci da sauƙaƙa farashi da sauƙaƙa al'umma an ba su duk wanda ya zan babban ma'aikaci ya cika wannan fam babban ɗan kasuwa ya cika wannan fam inda yana hulɗa da kan hunna ya cika wannan fam kun ga duk sun jefar suna yin wanda sun ga dama kun ga abubuwan da aka samu akwai haramun cikinsu an ka shigo kasuwa kenan an ka dawo wajen 'yan siyasa an ba su fam sun cika bisa ga ka'ida sun kawarware an ka gangaro an ka shigo makarantun da masallatai malamai ga sunan kowane wuri kallonsu suna aiki daga firamare zuwa sakandare zuwa manyan makarantun ne har zuwa islamiyya duka kowace makaranta da kan mai karantawa a ciki akwai ka'idar su su wannan makarantar kuma sun bashi ya kuma karba ya kuma sani amma kwana biyu sai ku ga an jefa ka annahu ya alamu kamar ba su sani ba to yadda kun ka ga ana wa'annan abubuwan shi yasa kun ka ga matsaloli sun yawa cikin ƙasa abubuwa na ta tasowa su taso nan su taso nan mutanen da adda gaskiya ba su da yawa shi ya sa ba mu iya taron wannan bala'in da ya taso ba mu iya taro da saboda babu gaskiya wa guzuwa bil haram fa anna yustajabu li dhalik wa tarawu ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman sun bi abinda ɗannu ka karantawa ga mulkin sulaiman da tatsuniya ɗaya ta bi inda sun kazanna ai an ce kaza ai an ce kaza ai shugaban ƙasa kaza ya yi kaza kamar da kun gani shugaba ne ana ta suna ta mai karerai kamar da kun ga kuna jewa karerai ga shugabannin ku abin da baka sani ba ka dora jewa wanda baka sani ba kun babu wanda za ka yi ka samu hakikani ne ka dora ba da labari ne wa ma fara Suleiman to ai Suleiman bai yi sihiri ba don haka bai kafirta ba walakin da shayadi na kafaru sai dai shekanun malamai su suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihira suna koya mutane sihiri shi sihiri koyo ne kafirci na muddin da aka tabbatar da sihiri na su koyo ne kafirci na wa ma anzila malakai ne kuma ba a saukar da sihiri ga mala'ika biyu ba da babila can babila haruta da maruta sunan mala'iku ne babila kuma sunan gari na wa ma yu'allimani min ahadi kuma su aruta da marutan ba su karantar da kowa ba hatta ya kula balle har a ce sun ce inna ma na na fitnatu mu fitna muke fala ta kabur kare ta kafirta ta allamuna minhu ma suna koyon ilimi balle su yi sai ta allamuna minhu ma balle su yi koyon ilimi ga mala'ikun ma yafarriquna bihi abinda za su raba da shi bainar mar'i wa zauji tsakanin mutum da mata ce wa ma hum darri nabiyyi min adam to ko sun koyo sihirin ba su iya cutar da kowa da shi illa bi idnillahi sai da idana Allah wato kaddarawa sai wa yata'allamuna ma yadurruhum suna neman sanin abin da ka cuta musu wala yanfa'uhum ba ya unhwanin su suna neman sanin abin da ka cuta musu abin da bai unhwanin su domin ilimin sihiri cuta mai shi yake yi ba ya ne don wanda adda ilimin sihiri ganin yake kamar shi wata tsaya ne kuma shi banza ne don haka bai zuwa koyon ilimin kirki don manyan mutane na zuwa wuni ne ba ya zuwa koyon ilimi na kwarai don haka suna koyon abin da ka cuta musu bai umarnin su wala gada alimu da mani sharahu kuma lalle sun sani duk wanda ya sai sihiri wato ya zaɓi sihiri malawu zil akhirati min khalaqin ya an ce lahira bai da rabo duk wanda aka ce aiki ne ko ya sihiri ko ya sa a yi mai shi to ba ya da rabo ya an ce ranar lahira wanda da ya kama sharobi da an busawa kuma abin da da son ka sai da rayuwarsu da shi wato na fi ir da shiya laukanu ya na inda sun kasance suna sanin haka walau annaha amanu da a ce sun yi imani wata kuma sun yi takawa lama tubatu min indillah khairun wallahi da ladar da za a ba su daga wurin Allah ta dar alheri inda a ce sun gane kuma sun yi aiki lauka ne ya alamuna da sun san haka nan to da sun zaɓi abin da alheri ya ayyu hallari na Amanu. ya ku bayan Allah waɗanda suka yi imani walau annawa Amanu wata kauda a ce su sun yi imani sun kai ta kawa lamatu wata min inda Allah kaiwa sakamakon da za su samu wurin Allah ya yi alheri lauka ne ya alamuna ya ayyu hallari na Amanu. ya ku bayan Allah waɗanda suka yi imani in za ku yi magana ko rika faɗin magana wadda adda kyau wato akwai kalmomi masu ma'ana wato daban-daban ma'ana shiri da ma'ana alheri to kakwai yi wani da su in za ku yi magana da mai gidanmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka la ta tsulu ra'ina kafa wada kalmar ra'ina kalmar ra'ina tana ɗaukar ma'anar ɗan jiramu kuma tana ɗaukar ma'anar zagi mutum to kakwai in hani da ita in kuna magana da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qulu anzurna fa yato hili in je ka ta muku so ayi ku ce anzurna kafa ce ra'ina yadda tana daukar ma'ana anzurna wasu ma ku saurari abin da aka gaya muku wale kafiri azabun alimun kahire suna da azaba wanda an mai dadi. ya ayyuhal ladina kafaru ya ku wanda suka kafirta ya na ladina kafaru wayanda suka kafirta ba su guri min ahli kitabi kahirai suke ahli kitabi wala mushriki na ko cikin mushrikai ba su guri an yi nazala alaikum min khairin a saukan muku da wani alheri min rabbikum daga Allah ubangiji wato kahirai ba su guri kullun su ga alheri ya sauka ga mu'mini wallahu ya khatassu bi rahmati man yasha Allah yana kidi wanda ya ga dama da rahmatihi Allah yana kiɗewa da rahama ce wanda ya ga dama wallahu zul fadlil azim Allah ma abuci salala ne salala mai girma ya Allah ya zul fadlil azim mana roƙonka ka samu cikin da kaka kiɗewa da rahamarka kuma ka ba mu falala mai yawa cikin falalolinka ya zul fadlil azim ka gafarta mana ka yahe mana ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makomanmu kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ƙanana da manya na boye da na bayyana Allah ka gafarta mana abinda dukka ce mu ya Allah ka sa mu yi shi don ka abinda dukka ce mu bari Allah ka sa mu bari saboda kai Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka ƙara mana kokari Allah ka ƙara mana hankuli Allah ka ƙara mana ikhlasi Allah ta ƙara mana a ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda albarkar sunayenka Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta da wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan mu mun roƙe ka sauƙi Allah ka sauƙaƙa mana shi Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu ka warkar da bayan ka musulmi yara da manya maza da mata waɗanda ba su da lahiya ka taimaka mana ka ansa mana addu'a Allah ka gafarta mu uwayen Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayen Allah ka gafarta ma uwayen marigayensu Allah ka haskaka su cikin su Allah ka yahe musu ganganci da kuskurensu Allah ka sa aljanna makoma mu tare da su Allah waɗanda adda rayuwa cikin su ka sa su yi ƙarshe mai kyau Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka yahe mana baki ɗaya Allah ka shirya mana matayen mu matayen mu Allah ka shirya su Allah ka ƙara masu imani da lahiya marasa lahiyarsu su Allah ka warkar da su ka gafarta masu ka gafarta ma uwayen su da kakannin su da yannan su da kannan su Allah da albarka sunayenka ka ansa mana mu Allah ka shirya mu ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu roƙe ka shirya ka Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su wayan da ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah duk wayanda ba su da lahiya cikin su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da mu baki ɗaya, Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu ka kare mu daga sharar sauran halittunka Allah ka kare mu daga sharar duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga manahicin duk wani manahiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri Allah ka shiga tsakanin mu da sihiri da malaman sihiri Allah ka kare mu daga sharar malaman sihiri Allah ka kare mu daga sharar jama'a sihiri ka kare mu daga malaman boka bokaye ka kare mu daga sharrin bokaye da jama'ar su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka ba mu yardaka ka kare mu daga azabar wutarka muna roƙonka Allah da asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka zaunar da Najeriya lahiya shugabannin Najeriya Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su saboda albarka sunayenka ka tausaya mana wayanda ka san wasu shiri ga musulunci da musulmai Allah ka wa musulmi maganinsu Allah ka wa musulmi maganinsu Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya Allah ka walakanta kafirci da kahirai baki ɗaya Allah ka ka shirka da mushrikai baki ɗaya ka taimaki ka masu tauhidi ka samu su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka haɗa kan arewa ka zaunar da arewa lahiya Allah ka haɗa kan arewa ka zaunar da arewa lahiya Allah ka shirya shugabannin ta ka aza su da hanya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya jihar nan ta mu Allah ka haɗa ta ka aza mu abin nan da hanya ma madaidaiciya Allah ka shirya shugabannin wannan jiha ta mu Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da masharata na kwarai ya Allah ka kare muka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su da mu da su Allah ka taimake mu ka ka taimake kowa a kan Allah ka ba mu nasara ka ka ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjaye ka ka ba kowa rinjaye kan mu Allah ka ba mu kada ka karfa kowa kan mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ansa mana addu'o'in muna ƙara roƙonka Allah bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ka kare maka kare garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya <clears throat> da ilimi da arziki da ci gaba mai obani ka taimaki almasira da jama'a almasira Allah ka shirya su ka shirya ɗiyansu ka shirya matayensu ka kare su ka kare gidajensu Allah ka kare mu ka kare mu gaba ɗaya ka kare ɗiya da iyali da zuriya ka kare maka kare makarantun ne da masallatayen wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'inmu da wuraren yi ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka ba mu aljanna firdausi ala ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب Allahumma اللهم صل وسلم على